Hanyar adalci Darasi na tasa'in da hudu Maimaci na biyu Ibrahim Adalci ta wurin bangaskiya Salama alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa masu yin wannan suna samun salama ta ainihi tsakaninsu da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Yau za mu ci gaba da maimacinmu bisa saƙon annabawa Allah, saƙon annabawan Allah labari ne, labarin Allah ya zama labari mai ban mamaki game da abin da Allah ya domin ya nema ya kuma ceci ’yan adam batattu cikin zunubi. A taƙaice, saƙon annabawan Allah shi ne labari mai daɗi, yadda an iya mai da marasa adalci su kasance masu adalci a gaban Allah. Kan maganar darasinmu na maimaici yau ita ce, Adalci ta wurin bangaskiya. Kowane labari yana da mafarinsa da ƙarshensa, haka kuma Labarin da ke cikin littafin Allah a darasin da ya wuce mun yi bitar mafarin labari, mun dubi yadda mutumin na fari Adamu ya zaɓa ya bi Shaiɗan magabcin Allah, zunubi guda ɗaya na Adamu ya sa an haifi dukan zuriyarsa cikin zunubi bisa hanyar jahannama. Waɗansu suna son su musunci wannan cewa wahalar zunubin Adamu ta sace, ba ta shahe mu ba, amma masu faɗin haka sun ƙyale littattafan annabawa inda aka shaida cewa zunubi ya shigo duniya ta dalilin mutum ɗaya, zunubi kuwa shi ya jawo mutuwa, ta haka mutuwa ta zama gado ga kowa don kowa ya zunubi. Bisa ga Roma Sura biyar aya goma sha biyu. Kabilar Wolf na Senegal suna cewa, Annoba ba ta tsayawa wanda ta fara kamawa, kamar haka lahanin zunubin Adamu bai tsaya wurin shi kaɗai ba, kamar yadda mugun ciwo ya yaɗu ya kama dukanmu, ta dalilin zunubi na fari wanda Adamu ya yi, sai an haifi dukan mutane da halin kakanmu Adamu. Abu ya tabbata, halin zunubi da ke cikinmu ya yanka mana madawamin hukunci, in ba Allah ya tanada mana magani ba, labari mai daɗi ne, Ubangiji Allah ya shirya magani. Yadda mun karanta a cikin attaura daidai ranar da Adamu da Hawwa sun yi zunubi, sai Allah cikin ƙansa ya yi alkawari, ya alkawarta cewa zai aiko da mai fansa mai adalci duniya. wadda za a haifa wurin budurwa, mai fansan nan zai zubar da jininsa haɗaya mai ɗauke bashin zunuban ’yan adam. Mun ga cikin nazarin lanjila sa'an da lokacin da Allah ya tsaida ya zo, Allah ya aiko wanda ya alkawarta, wane ne wannan mai ceto wanda Allah ya yi alkawarinsa? Shi ne mutum mai cikakken adalci Yesu almasihu, ku saurara ga yadda maganar Allah ta bambanta Adamu mai zunubi da almasihu wanda bai yi zunubi ba. Littafi ya ce, In kuwa saboda laifin mutum ɗayan nan ne, mutuwa ta yi mallaka ta wurinsa, ashe kuwa waɗanda ke samun alherin nan mayalwaci sai su yi mallaka fin haka ƙwarai cikin rai ta wurin ɗayan nan. wato Yesu almasihu. To, kamar yadda laifin mutum ɗayan nan ya jawo dukan mutane hukunci, haka kuma aikin adalci na mutum ɗayan nan ya zama wa dukan mutane sanadin kuɓuta zuwa rai. Kamar yadda masu ɗumbin yawa suka zama masu zunubi ta rashin biyayyar mutum ɗaya, haka kuma ta biyayyar mutum ɗaya za a mai da masu ɗumbin yawa masu adalci. Roma Sura biyar aya sha bakwai zuwa goma sha tara. Gashi, abin da littafi ya ce game da su da ke cikin Adamu, da su da ke cikin Yesu almasihu. Duka mu an haife mu cikin kamannin Adamu, amma Allah yana kira ga ’ya'yan Adamu a sake haifuwarsu a birnin zuciyarsu, wato su yasta kamannin Adamu su ɗauki kamannin almasihu. ta yaya wannan yana yiwuwa sai ta hanyar ban gaskiya kaɗai, littafi ya ce, Idan ka ba da gaskiya a zuciyarka cewa Ubangiji Yesu almasihu ya ɗauke zunubanka, Allah zai sa sake haifuwarka ta wurin tsarkakewar zuciyarka da sabuntar da halinka ta dalilin ikon Ruhunsa mai tsarki, za ka zama sabuwar halitta cikin almasihu, ba za ka yi zama domin jin daɗin kanka ba, ka yi zama domin shi wanda ya mutu ya sake tashi domin ka. Yanzu bari mu koma wurin attaura, mu ci gaba da maimaicinmu, mu tuna yadda Allah ya yi gaba da shirinsa, ya aiko da mai fansa zuwa cikin duniya, cikin bincikenmu bi da bi, mun dubi ’ya'yan Adamu biyu na fari, wato, su Kayino da Habila. Habila ya gazganta alkawarin Allah game da mai fansa wanda zai zuba su da jininsa haɗaya, amma Kayinu bai gazganta ba, Allah ya kira Kayinu ya ba da bayani, ya ba Kayinu dama ya tuba, amma kawai sai Kayinu ya hasala ya kashe Habila ƙaninsa. Bayan wannan, mun ga yawancin ’yan Adam sun bi sawun Kayinu. sun ji daɗin miƙa kansu ga aikata zunubi har mun kai ga zamanin Nuhu, sai littafi ya ce, Ubangiji kuwa ya ga muguntar mutum ta ƙasaita a duniya, dukan zace-zacen tunanin zuciyarsa kuma mugunta ne kullumin. Bisa ga fara Sura shida aya biyar. Mun ga yadda Allah ya nufa ya kawo rigyawa bisa duniya, ya hallakar da ’yan Adam duka, a wancan karkataccen zamani inda kowa yana biyewa muguwar shawa, Nuhu kaɗai ya gaskanta alkawalin Allah game da mai fansa mai zuwa, saboda haka Allah ya umarci Nuhu ya gina babban jirgin ruwa wanda zai zama Nuhu da iyalinsa da dabbobi da yawa mafaka. Tsawon shekara ɗari Allah ya haƙuri da masu zunubi, sa'ad da Nuhu ya gina jirgi, amma ba wanda ya tuba, ba wanda ya gazganta maganar Allah sai Nuhu da iyalinsa, domin Allah mai aminci ne sai ya aikata bisa ga maganarsa, ya yi kowane abin da ya faɗa, saboda haka a ƙarshe ya share dukan waɗanda suka ƙi shiga jirgin mafaka wanda ya tanada musu. Bayan wannan, mun ga yadda a kwana a tashi, zuriyar Nuhu sun manta da maganar Allah, su kuma ’yan adam ne masu halin zunubi, sai mun karanta labarin hasumiyar Babila, an nema a tara dukan jama'ar duniya wuri ɗaya, su gina wani babban birni da hasumiya mai tsawo su yi wa Allah tawaye. sai Allah ya yanka musu hukunci ta hanyar dagul harshensu, ya warwatsa su ko'ina a fuskar duniya. Sa'an nan, mun zo ga kyakkyawan labarin annabi Ibrahim, gaskiya matsayin Ibrahim a cikin shirin Allah mai girma ne, shirin nan yadda Allah zai fanshi ’yan Adam daga bautar zunubi, mahaifin Ibrahim ya bauta ma gumaka, Ibrahim kansa mai zunubi ne, kamar kowane ɗan zuriyar Adamu, amma mun ga cikin kyakkyawan shirinsa, Allah ya bayyana ga Ibrahim, ya umarce shi ya tashi daga gidan ubansa, ya fita daga ƙasarsu, Allah ya nufa ya yi sabuwar al'umma daga Ibrahim, mai fansa mai tsarki zai shigo duniya ta wurin al'umman nan. Mun karanta wannan a cikin attaura, a littafin fara a Sura ta goma sha biyu, sa'ad da Allah ya kira Ibrahim ya ce masa, ka fita daga ƙasarka da danginka da gidan mahaifinka zuwa ƙasar da zan nuna maka, zan komai sheka al'umma mai girma, zan sa maka albarka in sa ka yi suna domin ka zama sanadin albarka, waɗanda suka sa maka albarka zan sa musu albarka, amma zan la'anta waɗanda suka la'anta ka, a cikinka kuma dukan kabilan duniya za su yi albarka. fara a Sura ta goma sha biyu, aya ɗaya zuwa aya ta uku. Don me Allah ya dokace Ibrahim shi tashi zuwa wata ƙasa, daga gare shi Allah ya nufa ya yi sabuwar al'umma, don me Allah ya nufa ya mai da Ibrahim sabuwar al'umma, ta wurin wannan al'umma, shirin Allah ne zai tada annabawa waɗanda za su rubuta littattafai masu tsarki ta wurin daidai wannan al'umma kuma Allah ya nufa ya aiko mai fansa cikin duniya, shi ya sa Allah ya Ibrahim alkawari cewa, Ka zama sanadin albarka, a cikin kuma dukan kabilan duniya za su yi albarka. Ko Allah ya cika maganarsa ga Ibrahim, I, ya yi, sa'ad da Ibrahim yana da shekara ɗari, da matarsa Saratu tana da shekara tamanin da goma, Allah ya ba su ɗa, wato Ishaku, yadda ya alkawarta. Ishaku ya haifi ɗa Yakub, Yakubu ya haifi ’ya'ya goma sha biyu, waɗanda suka kafa sabuwar al'ummar Isra'ila. Ku da kuke sanin littattafai masu tsarki kun san ta wurin al'ummar Isra'ila mai fansa ya zo, domin su Maryamu mahaifiyar Yesu da Isu mai riƙon Yesu duka biyu na zuriyar Ibrahim ne, saboda haka aya ta fari Alanzila ta ce, Littafin asalin Yesu almasihu ɗan dauda zuriyar Ibrahim kenan, a Mati Sura ɗaya aya ɗaya, bisa ga kamanninsa na mutum, Yesu almasihu ya zo ta wurin zuriyar Ibrahim da Ishaku da Yakub amma bisa ga ainihin ransa mai tsarki shine ne ɗan maɗaukaki, kalmar Allah, wanda ya fito daga sama domin a haife shi a duniya. Amma bari mu koma ga labarin Ibrahim, sai mu tuna da wani babban abu game da shi, mun ga an haifi Ibrahim cikin zunubi kamar kowane ɗan adam, duk da haka maganar Allah ta shaida mana cewa Ibrahim yana sama wurin Allah mai tsarki, inda zai zauna har abada. To, sai mu yi tambaya, mai Ibrahim ya yi da Allah ya fi masa zunubansa, ya shara'anta shi mai adalci ne, ya ba shi kyakkyawar karɓa a sama? militattafai suka ce game da wannan? Nasi ya ce, Ibrahim ya ba da gaskiya ga Ubangiji, Ubangiji kuwa ya lissafta wannan adalci ne a gare shi, fara Sura sha biyar aya shida. Ibrahim ya ba da gaskiya ga Allah, Allah da kansa, Ibrahim ya gazganta abin da Allah ya ce masa, shi ya sa Allah ya lissafta adalci a gare shi. Masu sauraro yau, ko kuna ba da gaskiya ga maganar Allah, yadda Ibrahim ya gazganta, ba mu tambaya ko kun aminta da kasancewar Allah ko takarsa ba, har Iblis da kansa ya san Allah, abin da Allah yake nema sai ka ba da gaskiya ga abin da ya faɗa game da hanyar ceto wadda ya kafa, yadda Ibrahim ya gazganta. Ibrahim ya gaya mana abin da ya kamata mu gazganta, ko kun tuna da anabcin Ibrahim a kan dutse a ranan da ya yanka rago a madadin ɗansa, ya ce, Allah zai tanada wa kansa ragon haɗayar ƙonawa. Farawa Sura ashirin da biyu aya takwas Bayan da ya yanka rago, ya kira dutsen nan da suna yawon jira, wanda ya nufa Ubangiji zai tanada. Farawa Sura ashirin da biyu aya sha hudu Don mi Ibrahim ya ba dutse suna Ubangiji zai tanada, sa'ad da Ubangiji ya riga ya ba da ragon haɗaya, Ibrahim annabi ne, ya shaida abin da zai faru nan gaba, sa'ad da Ibrahim ya ce, Ubangiji zai tanada yana hangen abin da zai faru bisa dutsen nan wurin da ya yanka rago bisa bagadi domin ɗansa, ya dubi nesa. ya ga ranar da mai fansa zai zubar da jininsa bisa daidai wannan dutse, domin ya ceci duk waɗanda suka ba da gaskiya gare shi, don kada su hallaka saboda hukunci mai adalci na Allah. Cikin nazarinmu a Lanjila, mun ga Yesu almasihu ya shigo duniya wajen shekara dubu biyu bayan zamanin Ibrahim, domin ya cika annabcin Ibrahim haka ne, bayan birnin Urushalima bisa dutsen inda Ibrahim ya yanka rago madadin ɗansa, can mai fansa Yesu ya zubar da jininsa domin ya fanshi ’yan Adam. Shi yasa bayan da suka hau da Yesu bisa gice, kamin ya mutu, mun ji ya kira da babban murya, ya ce, An gama. Kalma gama tana da ma'ana, ya cika. me yasa Yesu ya ce ya cika, ya faɗi wannan domin mutuwarsa bisa gice ya cika shirin ceto, wanda Allah ya sanar da shi ta bakin annabawansa da daɗewa. Mutuwar Yesu ya cika, ya kammala ma'anar haɗayar Ibrahim da kowace haɗayar dabba. Masu sauraro a yau, ko kun gazganta Yesu almasihu kansa shine ne cikakken ragon layya na ƙarshe. wanda Allah ya aiko daga sama, ko kuna da ban gaskiya ta Ibrahim, ku ji abin da Lanjila ta ce game da ban gaskiyar Ibrahim. Bisa ga Roma Sura hudu To, me kenan za mu ce game da Ibrahim? Gama in da Ibrahim ya sami kuɓuta ta aikinsa na lada, ashe kuwa yana da abin yin taƙama kenan. amma fa ba a gaban Allah ba. To, Minas ya ce, Ibrahim ya gazganta Allah, ban gaskiyar nan tasa kuma aka lissafta ta adalci a gare shi, shi ya sa aka lissafta ban gaskiyarsa adalci ce a gare shi, to, lissafta masa ɗin da aka rubuta kuwa, ba saboda Ibrahim kaɗai aka rubuta ba, har saboda mu ma, za a lissafta mana, wato, mu da ke gazgantawa da wannan da ya tada da Yesu Ubangijinmu daga matattu, wanda aka bayar a kashe saboda laifofinmu, aka tashe shi domin mu kuɓuta ga Allah. Amen. Na gode don sauraro, ina fata za ku saurara ga darasi na gaba kuma, in Allah yarda, za mu ci gaba da yin bitar saƙon annabawa. mu dubi wani babban annabi wanda Allah ya zaɓa domin ya shirya hanyar zuwan mai ceton duniya, annabin nan Musa ne. Allah ya sa muku albarka, ya ba ku kyakkyawar fahimta game da shaidar nasi, wanda ya ce, Ibrahim ya gaskanta Allah, ban gaskiyan nan tasa kuma aka lissafta ta adalci a gare shi. Romawa Sura hudu aya uku Ubangiji Allah ya taimake mu, amin.